واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن تطهير اللسان من الآفات وتثبت قبل القول ووزن الكلام قبل التكلم به أمر ذو شأن إذ به تضمن الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة رواه البخاري فالتثبت والتبين أمران لهما أهمية في الإسلام فالتثبت هو تفريق الوسع والجود لمعرفة حقيقة الحال ليعرف أيثبت هذا الأمر أم لا والتبين التأكد من حقيقة الخبر وظروفه وملابساته قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن وقاف حتى يتبين عباد الله إن عدم التثبت يجعل الإنسان يقع في سوء الظن والاتهام دون دليل ولا تبين وهذا منزلك وهذا منزلك خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالأصل بالمسلم حسن الظن فلا يجوز الطعن أو النيل من مسلم دون تثبت فكم نشبت فتن بسبب عدم التثبت والاسترسال وراء الشائعات والظنون والأوهام فكم من هروب قامت وفتن وقعت وأرهام قطعت وأسر شردت وقلوب تنافرت ودماء أصيلت وأموال بالهرام أكلت كل ذلك أيها المسلمون بسبب كذبة واحدة أو شائعة سرد قد تتلوها كذبات وشائعات فمطلوب من المسلم التثبت في كل ما يقول وينقل وخاصة فيما يلي أولا القول على الله عز وجل فالقول على الله عز وجل أيها المسلمين أيها المسلمون من دون علم ولا تثبت شرك يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثانيا القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد سطر علماء الحديث سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونقوها لينقلوها لنا ثابتة لا خلل فيها جاء في مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا أما تأخذون دينكم فنشأ علم الجري والتأديب الذي صفى لنا عملية النقل ووضع لنا قواعد صارمة ورغم, ورغم ذلك نجد البعض يقول دون تثبت ولا تعقد وفي صحيحين عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على عهد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثالثا نقل أقوال أهل العلم لأن نقل العلم أمانة فكل من أراد النقل فليكن أمينا ويتثبت فيما ينقل وينفق القول لقائله دون تعريف لمضمونه رابعا نقل كلام الناس ونتيجة ونتيجة عدم التثبت في نقل كلام الناس إشعال الفتن وتوثيق دائرة الشقاق بين المسلمين ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع خامسا الاتهام دون دليل أيها المسلمون إن من أهم الآداب الاجتماعية التي بينها الإسلام وجوب التبين والتثبت مما يبلغ الإنسان من الأخبار مما يبلغ الإنسان من الأخبار والأقوال فقد جرى كثير من الناس على المبادرة إلى تصديق كل خبر والتفرق في التصرف وفقا لكل نبي دون البحث في مصدره أو التهكم من ثبوته أو التفكير في مضمونه وخاصة إذا كان المنقول عنه الخبر خصما أو منافسا وبسبب ذلك وبسبب ذلك يقعون في كثير من الظلم والجور مما يسبب لهم كثيرا من الحرج والندم حين يطلبون على أن الخبر مزيد فيه ومبالغ أو ملفق ومزور أو مغير ومبدل فيندبون حيث لا ينفع الندم ويعتذرون حين لا يجدي الاعتذار إذ يكونون قد وقعوا وأوقعوا الآخرين في أضرار وأزمات وربما سببوا لهم مآسى وكوارث يبقى أثرها زمنا طويلا وخاصة إذا كان هؤلاء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 وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبيك الكريم ورسولك الأمين المبعوث بالأدلة الباهرة والهجج القاهرة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون كان لزاما على كل مسلم يريد لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة ألا يكون سببا في ظلم العباد وإثارة الفتن أن يعي ويفقه التبين والتثبت فيتثبت من كلامه قبل أن يدلي به للناس ويتثبت من سماعه فلا ينقل عن أحد ما لم يقل أو يقصد ويتثبت في أحكامه ومواقفه ومواقفه وإن منهج التثبت في القول والنقل والسماع لا يستغني عنه مسلم مهما كان مستواه من العلم والثقافة فالتثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الهادم المصيب ومن كان غير ذلك فمآله الندامة والخسارة نسأل الله السلامة والعافية من ذلك فالمسلم محاسب على كلمة يقولها قال الله تبارك وتعالى إن وإن عليكم لحافظين وقال تعالى ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال أيضا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاذروه وقال أيضا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أيها المسلمون ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبقى مجال لم يبقى مجال للوهم إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب أمانة يسأل عنها يسأل عنها يوم القيامة أمانة تسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة وكلما روى الإنسان الرواية وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وينفعنا بما نعلم وما لم نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه bayan haka ‘yan uwa sanannan abu ne da harafa jam'in harshe kenan da kuma ƙoƙarin tantancewa da tabbatarwa kafin mutum ya magana da kuma auna dukkan wata magana kafin a yaɗa ta al'amari ne wanda yake muhimmi kwarai da gaske a cikin addini domin da hakan ne ake lamun cewa mutum shiga aljanna ya zo cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yadman li ma bayna lihiyaihi wa ma bayna rijlaihi azmanu lahu aljanna wanda duk ya lamunce mani abin da ke tsakanin labbansa guda biyu abin da ke tsakanin labbansa biyu don haka a wata wayar sai ta zo da shafatai labba biyu menene ke tsakanin labba biyu shine harshe don shi ke tsakanin leban sama da leban ƙasa ya kuma lamunce mana abin da ke tsakanin ƙafafunsa guda biyu me ke tsakanin ƙafafun mutum guda biyu al'aura manzo Allah zuwa suna ce wanda duk ya lamunce min waɗannan to ni kuma na lamunce mun aljanna kenan dai zaka lamunce ba za ka yi maganganu marasa kyau ba ba za ka faɗi abin da bai dace ba ba za ka yi ƙarya ba ba za ka yi yarfe ba ba za ka yi ƙage ba ba za ka faɗi abin da ba a faɗi ba ka ce an faɗi ba za ka danganta wa mutum maganar da bai faɗi ba ba ka da tabbas kan abu ba za ka je ka yada ba in dai za ka kada kanka daga zina za ka tsara al'auranka daga zina to manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko ya lamunce maka aljanna sallallahu alaihi wa sallama kun san ko kowa ne ne manzo ba tare da sai an gaya muku ba manzo ne wanda baya magana da abin da ya so sai abin da wahayi ya tabbata gare shi daga Allah tabaraka wa ta'ala to shi ya faɗi wannan zancen mun kuma imani mun gangata ala huwa as-sadiqul masduq kuma ya riga ya faɗi wannan wanda ya lamunce masa abin da ke tsakanin lamba guda biyu harshe kenan da abin da ke tsakanin al'akababuwansa guda biyu al'aura kenan to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce masa shiga aljanna Allah ka samu cikin aljanna yawa masu girma tabbatarwa da ƙoƙarin tantance dukkan labari idan ya zo maka domin ka tantance cewa shin wannan abin da aka baɗi haka ne ko ko jita-jita ne to abu ne ba wanda yake muhimmin gaske abu ne wanda aka yi umarni da shi cikin addini Allah Ta baraka wa ta'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani mai girma Ya يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق Ya فتبينوا يا كنت imani? idan fasiki ya zo muku da wani labari fata bayanu to ku nemi bayani ku bincika a wata ruwayar fata sabbatu ku bincika ku tantance ku tabbatar kafin ku yada wannan magana ne an tusibu kawman bi jahala dan gudun kar ku cutar da mutane bisa jahilci ku shafi mutane da ku marasa kyau da yada abin da ba gaskiya ba bis jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina ku waye gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata alhassan albasari ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Allah ya kanshi da gafara yana cewa almu'min waqafun shi mu'mini mai tsayawa ne baya wuce inda yake tsayawa yake yi hatta ya tabayyana har sai ya tantance ina ma da a muna aiki da wannan shawarar ina ma da a muna aiki da wannan karantarwar ba ma ya ɗaji ta jita musamman abubuwan za su da hankali musamman abubuwan da suke za su iya kawo ƙarin saɓani cikin al'umma ina ma da ba mu yaɗa abin da ba mu tabbatar ba ba mu tantance ba ina ma da ba mu yaɗa abin da zai zama yarfa ne ko ƙarya ko ƙage ko ƙaru ko makamancin wannan ga wasu al'abriya'u waɗanda ba su je ba su gani ba sai dan kawai ko suna da saɓani a wajen ra'ayi ko suna da saɓani a wajen fahimta ko suna da saɓani a wajen siyasa ko suna da saɓani hali a wajen yadda suke gudanar da mu'amalansu ba wani abu wanda ya wuce wannan rashin tantancewa da rashin bin diddigin zantuttuka da bayani wallahi yakan sa mutum ya koma cikin kullum sai dai rika mummunan zato ya rika tuhuma ba tare da wanda ne ba ba tare da wani wata hujja ba to kuma kaga wannan ai abu ne mai hadarin gaske domin asali ga kowane musulmi shine zaman zamanto mai kyakkyawan zato ga sauran mutane wanda zai zamanto ba zai suka ba ba zai ci mutuncin wani ba ba zai shiga cikin haƙƙin wani ba har sai ya tantance ya tabbatar ba kawai cita cita ba so da yawa mun sha ganin fitina ta uku a cikin al'umma da faɗace faɗace ba don komai ba sai don saboda bibiyan maganganun da aka yada ba bisa dalili ba mun sha ganin yaƙi a ƙasashe mun sha ganin fitintunu na aukuwa mun sha jin labarin ‘yan uwa sun yanke zumunci mun sha samun labarin gida ya rushe tsakanin mai gida da mata da ‘ya'ya abu da ya rushe ko mai tarwatse mun sha jin labari zukata na ‘yan uwa masoyan juna a da su koma suna kyama suna gaba da juna mun sha jin jina ne ana zubar da su aka kashe mutane ba don koyi ba sai nan saboda abin da aka yada na jita jita mun sha jin labarin dukiyoyin mutane an kwace ko an ci da karfi a masu danniya ba don koyi ba sai nan saboda labarai na kariya da aka yada ko maganganun da ba na gaskiya ba da aka danganta wa mutum sai ka yanke an yada magana kwana ɗaya ita wannan ɗayan ba ta gaskiya ba ce sai kuma a bibiye ta da waɗansu ƙare-ƙare a yi mata kwalliya a yi mata ado a sa mata riga da wando da kula da rawani da takalmi da kaza da kaza to a kara zai zama to ga ta fara yar kadan amma ya zo zama mai girman gaske ta bunƙasa ta haɓaka domin ana ta can gaba da yaɗa ta ana ta ambata ta ko ba ta auku ba to wajibi ne kowane musulmi ya sani cewa abin da yake faɗi duk gaba ɗaya ana rubutawa kuma za a yi masa hisabi a kansu duk kuma abin da ya zo maka an ji ba kai ka faran ba amma ka samu labari baka bincika ba musamman labarin da yake mai cutarwa labarin da yake mara kyau labarin da yake mai hadari labari mummuna game da wani kawai ka je kai ma kana yadawa kai tsaye gaban ka gadi wanda ma ka ce a gaban shi ma aka kuma ƙarya ne labari ko aka gaya mashi kuma labarin bai tabbatar ya tantance ba shi kuma yi ba wani ba ma zai ce ya ji ba zai nuna kawai shi ne a gabansa aka yi ko ya sani tamkar an masa wahayi akan abin to mutum ya sani a ranar kiyama Allah zai tambaye shi akan wannan duk abin da ya faɗi ba ya yalfizu min kaune illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum zai furta na magana to fa akwai masu rubutawa akwai mala'ikun da ke rubutawa da mai rubutawa da mai shaida akan abin da aka rubuta ne mu sani dole ne mu iya da bakinmu mu zamanto masu kokarin tantancewa masu ƙoƙarin bibiyar labari masu kokarin sanin hakikanin gaskiyar lamari kafin mu yada musamman ma a cikin abubuwa guda hudu ko biyar abu na farko duk maganar za a danganta wa Allah ka tabbatar abin da Allah ya faɗi wannan ɗabi'ar ta bahaushe da zai fito ya faɗi magana ya ce Allah ma ya ce kaza ai Allah ma ce ta ce taimake ka in ka tambaye shi ina aka rubuta ka babu inda aka rubuta cikin Qur'ani amma ya ce Allah ce ta ce taimake ka to wannan danganci ne kwarai da gaske a dangantawa Allah maganar da bai faɗi ba mutum ka gaban shi kaɗe ko a wajen wa'azi ne ko a cikin hira ne ko a tattaunawa ko a harkar sa taron siyasa ko taron ma'aikata ko masu neman yancin mata kawai ka na faɗin maganganu yadda ya gada dama yana kuma dangantawa Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya hana haka ya ba kira hakan shirka ka danganta mai abin da bai faɗi ba inda ka sani kuma ka kudurci haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara wa ma ka ce lalle ubangiji na ya haramta alfahasha na bayyane da na ɓoye wal isma wal bagaya da zunubi da zalunci bi gairin haƙƙi ba tare da dalili ba ba tare da haƙƙi ba wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ku shirka da Allah da abinda Allah bai saukar da dalili hujja akan shi ba shi ma Allah ya hada wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna kuma ku fada wa Allah abinda bai ku sani ba da aka danganta faɗin magana ga Allah magana da bai faɗi ba kai baka san Allah bai faɗa haka ba amma ka je kana faɗi to sai aka danganta aka gwama shi da shirka wajen magana a dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum ya iya da bakin shi a yinka shedi mutum ya zama yana kama baki kar ya faɗi magana ya ce annabi ya ce alhali annabi bai ce ba bai karanta ba ko ya karanta amma bai tantance ba bai tabbatar ba ya saki jiki kawai yana faɗin magana yana cewa annabi ya faɗi wannan ma babban haɗari ne domin hakan ne ma yasa malaman hadisi suka yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsu suka tsara tsare-tsare da bayanai dalla-dalla na yadda za a tantance maganganun da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun da suke ba haka din bane aka bambanta tsakanin hadisi da hadishi aka bambanta tsakanin magana da ta inganta da wanda bata inganta ba da ma wanda ba a san da inda fito ba aka tsara ilimi na ajar wata adil sai da za a ce wanda ba za a karba hadisinsa ba wanda za a karba hadisinsa saboda me saboda shi adali ne saboda mutumin kirki ne wancan ko ba mutumin kirki ba ko saboda yana kyakkyawan hadda wancan ko yana da mummunan hadda ko saboda wani ya hadu da wani wanda ya ci hadu da gare shi ko kuma ƙarya yake bai hadu da shi ba duk aka tsara domin a samar wa al'umma sauƙi ta zama ta tantance maganganu da ayyukan annabinta Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ma Muhammad ibn Sirin yake cewa inna hadal ilma inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin da kuke gani addini ne saboda haka ku duba ga wajen ma za ku koyi addinin Ba haka ilimi ba ku yi wajen kowa sai wanda ya cancanta don kar a auka ka cikin bala'i kar a burma ka cikin daji kar a kai ka inda ba za ka yi fitowa ba amma duk da wannan kokarin da malamai suka yi za ka waye gari a yau wasanmu a cikin wazuzzuka a cikin maganganunmu ba ma taka tsantsan ba ma yin sannu-sannu ba ma bin dakin-dakin ta yadda za mu tantance wata magana za mu danganta wa manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ba za mu danganta mashi ba kuma galibi saboda sakaci galibi saboda ba ma san me kawai domin ko kai waye za ka iya kuskure ka faɗi wani abin da kake zato bisa abin da ka karanta cewa ya tabbata alhali bai tabbata ba to amma wannan in ya zama ba kullum bane ka mai da shi dabi'a ba bai zama jiki a gare ka ba to kaga wannan ka yi samun uzuri amma a wayi gari ka saki jiki kana faɗin magana daga bangarorin da ba haka ba ko ma ka faɗi abin da kai kanka baka taɓa ji wani ya danganta wa manzon ba amma kuma ka zo kana faɗi kuma ka ce duk manzon Allah ya faɗi to kaga wannan hadari ne musamman da yake mugira ibn shu'ba radiyallahu anhu ya ta hadisi kamar da zo cikin bukhari da muslim yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ƙarya gare ni ba kamar ƙarya ne ga sauran mutane ba wanda duk yayin min ƙarya da gangar to ya ji mazaunin sa wuta na uku shiro maganganun malamai a ce malam wani ya bada fatawa da kaza malam wani a ya rubuta kaza to wannan ba amana ce ba ka faɗi sai ka tabbatar kar ka ce ibn baz ya ce kaza ko ibn taymiya ya ce kaza ko muhammad nasir albani ya ce kaza ko ibn baz ya ce kaza ko al usaymin ya ce kaza ko ibn sirin ya ce kaza ko ibn mubarak ya ce a a sai ka tantance ka tabbatar kun ba haka ba sai zama kai ha'inci kai da al'umma al'umma ta amince maka ka waye gari kana danganta magana ga wanda bai faɗe ta ba ko kuma ka canza ta ga abin da aka ce kai kuma ka canza ka murku guda, ka murda ka juya ya zama to abin da ka faɗi daban da abin da shi ne hakikanin abin da mai magana ya faɗi sai abu na hudu faɗin maganar da ka ji daga wani dole ne ka tantance ba kawai da ranar mutum ya faɗi magana sai ka je kana yaɗawa ba shin wannan mutumin an san shi eh na san shi shin me na sani game da shi yakan faɗi gaskiya ne a galibi ko yakan faɗi ƙarya a galibi wannan dole ne ka sani musamman ma idan abin da aka zo maka da shi na bayani yana da alaka da suka ne ko zargin wani tuhuma ko aibantarwa ga wani musamman kuma in ka san cewa shi wannan mutumin da yake gaya maka maganar nan ba sa shiri da wancan ba abokin tafiya ba ne gare shi abokin husuma ne abokin hamayya ne kamar yadda yadda ce abokin adawa to dole ne kai takatsantsan wajen ɗauko maganarsa zuwa ga wasu dangane da wane da wane da wance tun da kasan cewa ba sa shi ai kuwa ilimin hadisi ai ba a karɓar shaidan al'akaran domin in dai wajen jirgi domin dai abokinsa ne abokin zamaninsa ne tare suke ana iya samun hassada ta shiga saboda haka ba kowa ne zai jarraha wani wanda yake akaran cikin akaran dinsa bane abokin zamaninsa ne tare suka yi gwagwarmayan ilimi da yaɗa shi da gwagwarmayan samun yawan ɗalibai da sauransu sannan ya soke shi da na ɗauka ba dole sai akwai waɗansu ƙara'inu za a amfani da su duk kafin a yasa ba kuma kowane labari ne za ka ji ka je ka yaɗa ba a shari'a ba ta yadda ba ko me ka ji sai ka faɗi ta ba a tambaye ka ba kana Allah Allah duk ka kosa gare ya waye abinda ka je ka je ka amaya da shi kana Allah Allah duk ka kosa dare yayi majalisun nan da ake zama majalisun nan aje ka zauna wajen mai shayi da ci ko ci mai mai ci da burodi ka zauna ka amayar da duk abin da ka ci da rana la ilaha illallah gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kamar da zo cikin sahih muslim kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya a cewa da makaryaci ne ya zama duk abin da ya ji ya ja labari an ce ma komai ne ciki ba dan tuwo kada ya kai shi wa har da aje magana da wa ran da aka waye gari komai sai kaje ka yada komai to ka san cewa ka shiga uku sau uku sau tara tamanin da ɗaya ke a ruwayar abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi kafa bil mar'i isman an yi haddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum sabo ya ishi mutum zunubi ya zama duk abin da ya ji sai ya ja bane ba komai za ka ji kamar ba musamman abu mai cutarwa musamman abin da ya shafi aibanta wani musamman abin da ya shafi kunyata wani sai ka bar ma cikin ka sani yan uwa yana daga mafi girman mafi mahimmancin ladubba na musulunci na zaman da kewa. mutum ya zama to yana kokarin tantancewa da tabbatarwa da bincike kafin ya je yaɗa magana duk abin da ka ji to kunnin ka ya ji amma ka zama kana da ma'auni duk abin da ka ji ya zamanto kana da ma'auni da za ka domin da yawa mutane zai ka suna gaggawan gaskatawa da zara aka ce wane ya yi kaza sai ka haba ko shi ka za, sai ta fara ɗauko waɗansu abubuwa su haɗa can su kulle can su kulle nan sai sai a danganta mashi ta ta cewa watakila bihim ba kawai yaɗawa ake yi ba gaskiya ba ne amma sun riga sun yanke hukunci kan shi ba kawai sun yanke hukunci ba zan su je su yaɗa zantuttukan nan su faɗi maganganun nan kila ma su ƙara da abin da suke so su ƙara don dai su fata shi ba za su yi tunani a kai ba ba za su yi bincike a kai ba ba za su tantance ba babu abin da ya dame su musamman ba idan abin da aka zo ga mun game da wannan nan ai da ma wannan ba abokin tafiya bane abokin amayya ne abokin gaba ne dan adawa ne ba tare muke ba ba hanyar mu ɗaya ba ba kaza kaza ba bisa wannan sai a je a yada abin da zai cutar da shi ba tare da an bincika ba kuma ya bayyana kuma daga baya karya kaga mutum yana kama kame yana kokari ya tabririn abin da yayi yana yin nadama bayan kuma nadama ba za ta yi amfani ba dan ka riga ka cutar da shi ka zuba mai da mutuncin shi sani yan uwa duk musulmin da yake neman tsira a duniya da lahira duk wanda yake son ya kubuta a duniya da lahira to ya yi nesa da yin zalunci kada ya zama kuma dalili na zaluntar wasu shi dalili na yaɗa fitina dalili na yada zantuttuka da faɗin maganganun da a ƙarshe kila ya bayyana ba su tabbata ba gare da mutum ya zama to yana tantance magana kafin ya yaɗa ta cikin mutane mutum ya zama to yana kula da abin da ya ji ya tantance kafin ya faya ya gaya motsin shi ya sani cewa duk abin da ya kuma Allah zai tambaye shi lalle kan ko shakka babu kokarin tantancewa da sakankancewa da hakikancewa da ta hakikin abin da za faɗi da abin da za yada to wannan ka al'amari ne wanda yake musulunci ya bashi kula kwarai da gaske ka sani cewa idan baka yaka ba to fa abin da kake yi wa kanka hadari ne zai haifar maka a duniya da lahira to za ka shan lamari za ka yi nadama domin kuwa Allah ta'ala ba zalimi ba ne Allah ta'ala ya haramta maka kansa zalunci ko bai da ai zalunci ba don ya haramta zalunci a tsakanin bayan shi duk wanda ka zalunta cikin maganganunka duk wanda ka yi ma abin da bai yi ba ko kuma ka faɗa abin da bai faɗi ba ko ka yaɗa abin da baka tabbatar ba ko ka faɗi magana ka danganta wa Allah bayan bai faɗi ba ko ka danganta wa manzon Allah za sa maganar da bai faɗi ba ko ka turo maganganun malamai na fatawa ko maganganun su alhali ba haka ba ko ka yaɗa ko ka ɓoye wani abu muhimmi a ciki wanda inda za ka bayyana zai saba wa abin da kake so ka yaɗa da ra'ayinka to duk da ka sani Allah yana kallon ka ma ya rubuta min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ta'ala ce wa inna alaykum lahafizin lalle akwai ba akwai aini masu kulawa da ku masu kiyayewa mala'iku kenan masu rubuta ayyukan ku kiraman katibin ya lamu na ta aluna duk wanda zaka faɗi duk abin da zaka faɗi na lafazi duk maganar da zaka yi to akwai raqibun atidun mala'ikan da ke rubutawa da wanda yake shaidawa bayan wannan Allah ta'ala ya ce Allah fa shi din nan ya san abinda zukatanku suka boye da aka ku kiyaye Allah a kashe ka ku. Allah ya san abinda duk ku kullata a zukatanku abinda ku bayyana da wanda boye duk Allah ya sani kuma Allah ya hana ba ɗabi'a ta kware ba ce ɗabi'a ce ta banza dabi'ar mutanen banza da sun ji magana su je su yada da sun ji ana magana ba za su tabbatar ko sun tantance ba su je su yada kamar suna da yaƙini kamar suna da sakankancewa kamar a gaban su aka yi komai za ka faɗi na yaɗawa to ka faɗe shi bisa sigar da zai nuna cewa ba kai ne ka faɗi ba ka ji an ce ka ba ko ka karanta a kan wuri kaza ko a rediyo an ce kaza dole ka danganta wa mai magana magana shi ko kuma wani ya ce ba kaza ko da baka ambaci sunan shi ba in ko abu da na batanci to kar ba ka bani tukuna sai ka tabbatar don ba haka ba sai zama ka sabawa Allah ta hanyoyi da yawan gaske ya zama ka da fitina ka yi giba ka kuma ainihin kawo abin da zai zubar ma wanda mutunci ba tare da wanda zai ba wani tsoron Allah ya kuwa ku sani abinda Allah ya bamu na gaban ba dukkan su amana ne da ji da gani da ainihin wato abinda muke furuci da shi kenan da hannuwanmu da muke tabawa abubuwa ko muke daukan abubuwa da gabanmu da muke takawa da duk sauran gabubban jikinmu wallahi duk amana ce kuma Allah zai tambaya akan su ranar kiyama kuma la tus'aluna yawma idin anin na'imi Allah zai tambaya akan su ni'ima ce za a yi tambaya akan su sannan su kansu gabubban nan fa sai an yi musu tambaya in ya zama za ka yi sai a rawa bakinka shi kenan sai a ce su su bayani shikenan al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum saboda haka zai zamanto abinda baka zo shi zai auku saboda haka mu tsoron Allah harshen nan makami ne zai amfani zai kuma iya cutarwa kamar abu ne mai baki biyu kamar takobi ne mai gebe biyu za ka iya yanka dabba kai da sunan Allah a ce za kuma ka iya kashe wani ba bisa haƙƙi ba ka shiga cikin masifa saboda haka mutum ya ji tsoron Allah harshen nan a iya a san yadda za a magance lamarinsa a daina sake shi ana faɗin maganganu ana yaɗa zantukan da ba a tabbatar ba in aka yi haka to wannan kam zai zama an saba wa Allah Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya taimake mu ya sa mu karfin zukatanmu Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon kyautata maganganunmu ya zama duk abin da zamu yada alkhairi ne Allah ya nisantar da mu daga yada sharri Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu ya kare mu daga sharrin masu neman mu da sharri Allah ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji ilimi ya sa ilimin mu ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainama ma'asiyatik وبطاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء أعداء دينك برحمتك يا رب الراحمين يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود والنصارى اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما جرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله